rana na uku ga watan nan na Ramadan Allah ubangiji ya sa mu ribaci wannan wata Allah ubangiji ya sa yanda muka ga farkon shi da bismillahi mu gan karshen shi da alhamdulillah abinda muke yi na bauta ciki yau da kullum Allah ubangiji ya mu yi katari Allah ubangiji ya mu yi riba a cikin wannan wata khasara da na sani cikin wannan wata Allah ubangiji ya kiyaye mu baki daya bai rahmatika ya arhamar rahimin ya rabbal alamin bayan haka bayan Allah har wa yau dan wannan naku ne Imam a kub bai gabatar muku da wannan shiri na Ramadan lecture Ramadan lecture ko kuwa fadakar zuwa ko kuwa fadakarwa cikin watan Ramadan shiri ne da muka shirya muna kawo muku shi a kowane rana cikin watan Ramadan tun daga farko har karshen wannan wata don mu tunasar da kanunmu mu farkar da kanunmu game da ababen da za mu sa gaba mu aikata a cikin wannan wata don mu ribaci wannan wata wa kuma farkar da junanmu mu su da junanmu game da ababen da za su bace muna samun lada a cikin wannan wata don mu nisance su ko don mu guje su bayan Allah ga mai hankali ga mai lura za ka ga kwanakin ga muke kuwa muna cewa ramadana na zuwa ramadana na zuwa ramadana na zuwa har watan ya zo saya muna gobe za a fara gobe za a fara gobe za a fara har muka fara kamar ba shekaran jiya muka fara azumi ba yau insha Allahu muna da kwana uku na wannan wata bayan Allah wa'anga kwanukan ga da suka wuce sun wuce kenan wa'anga kwanuka ba za su sake komowa ba ababen da mutum ka aikata na alkhairi cikin waɗanga kwanuka su sun wuce kenan Allah dai muke kauna muke fata Allah ya karba mu da kuduka baki daya sannan waɗanda suka yi hasara kuma sun yi hasara kenan domin waɗanga kwanuka ba za su sake dawowa balle ka correct mistake ka ba waɗanga kwanuka ba za a sake maido da su balle ka ce na gyara ko na yi correction ko na gyara abin da na bata ba da haka bayin Allah Allah ubangiji ya sa kwanukan da suka wuce mun ribace su Allah ubangiji ya sa waɗanda ke zuwa gaba kuma mu yi ribansu mu ribace su in ba haka bayin Allah kwanukan na wucewa kenan nan kadan za ka je mun kai sati nan kadan za ka je an kai kwana goma nan kadan za ka je an kai sha biyar ka ji an shiga ishirin sai ga ana batun sallah ne ba batun azumi ba kuma subhanallah bayan Allah kuma kada mu manta yanda kwanukan ke tafiya suna gudu haka kuma rayukanmu ke tafiya suna gudu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yau shekaran jiya muka fara azumi amma gashi yau rana na uku ke ga domin shirinmu na uku ke ga wasu ma da wasu kwanuka daban kamar yadda nake fari yau da kullum dukkan mu Allah ubangiji ya hamsa muna azumin mu Allah ya karba muna bayin Allah wallahi wallahi wallahi annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya mana zattuka game da wannan wata wanda ke farata mu mutum rai yake samun mutum murna yana samun mutum jin daɗi yana bar mutum na sani lalle da Allah bangiji ke cewa inna rahmati sabaqat ghadabi wannan maganan gaskiya ne Allah bangiji na cewa cikin wani hadisi yana cewa lalle jin kaina ni Allah lalle jin kai na ni Allah ya yalwaci ko ya rigayi kushi na ni Allah wani ruwaya kuma wasi'at bi mana ya yalwaci mana rahama na jin kai na mabayina ya fi hushi na ga bayina yawa domin Allah bangiji yana jin kan bayi Allah kuna hushi da bayinsa amma sai Allah bangiji bani ku gane in sabaqat ghadabi ni kan jin kansa shi Allah ya rinjayi ya wuci hushinsa shi Allah in ko yalwata ni Allah ya ce lalle jin na ni Allah ya yalwaci mana ya yi girma ya fi hushina ni Allah so da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bar mun gane wannan wata wata ne na samun rahma Allah wannan wata wata ne na samun jin kai Allah wannan wata wata ne na samun yafiyan Allah wata ne na samun gafara Allah wata ne na samun yadda Allah wata ne da bawan Allah ke samu. Allah ubangiji ya yanta wuyayinsa gabarin azaban Allah gabarin wutan jahannama subhanallah wata ne mai alfarma wata ne mai darja amma kowa ke samun wannan alfarma babu kowa ke samun wannan darja babu kowa ke samun wannan alkhairin da ke tare da wannan wata babu subhanallah bawan Allah yaya za ka yi ka samu yaya za ki ki samu yaya zan yi in samu dalilin da ya sa muke wannan shiri kenan bayin Allah ya za mu yi mu kauce gabarin hasara ya za mu yi mu kauce gabarin da na sani ya za mu yi mu guji abin da zai sa ba za mu samu alkhairin da ke tare da wannan wata ba shi sa muke wannan shiri yasa yau da kullum ina jan hankulan mu kadan kadan kadan ina jan hankali na ina jan hankulan bayi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ina bar muna ganewa kaman wannan watan ba kowa zai samu rahman Allah ba Allah kada ya sani da kudu kamar a ciki ko ba wai don kana azumi mujarrad kana azumi don kana azumi kawai shikenan ya kare ka samu ba a'a ba wa Allah wani na yin azumin amma ba shi masu azumi kamar yadda jiya na ja muku hadisi ina jin shekarun jiya na ja muku hadisin farko jiya ma na maimaita wannan hadisi hadisi ingantacce da Imam Bukhari ya rawaito Ibn Khuzaima ya rawaito Imam Tirmidhi ya rawaito Sheikh Nasiruddin Albani ya sahaha wannan hadisin a cikin a cikin Tirmidhi da annabi sallallahu alaihi wa wasallam ya shiga masallacinsa a madina ya taka minbari hawa na farko ya taka hawa na biyu ya taka hawa na uku taka na farkon sai ya ce amin sahabai annabi da ke tare da shi su jabir bin abdullah kamar na hadithi ya zo hadithi 500 Hadithi na biyar a cikin adabul mufrad sahih adabul mufrad ji jabir bin abdullah yace sun ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya taka hawa na farko kan minbarin sai suka ji annabi ya ce amin da annabi ya taka na biyu sai suka da hawa na biyu sai annabi ya ce amin da annabi ya taka na uku sai annabi ya ce amin sai suka ce ya rasulullah sami'naka taqulu amin thalatha marratin ce annabi mun jika kunnuwan mu ya jika kana cewa amin ko ba mu ga wannan addu'a ba yace gaskiya ne lokacin da na hau hawa na farkon lokacin da na taka hawa na farko, jibril alaihi salam ya zo min sai ya min yayi addu'a dalilin da na amsa amin abin da sa ku gana amsa amin kenan mini addu'a malaika jibril malaika jibril na cewa duk wannan ramadana ya tadda shi mishin ya tadda ramadana cikin rayuwa yayi azumci wannan watan tun farko har karshe kamar yadda Allah ya mani da kunga domin jiya na fade muku shekaran jiya na ce muku kamar Allah ubangiji na bin ni da ku bashin mu gode masa saboda dewa daga bayan Allah ni wancan shekara suka roki Allah suka yi fata Allah ubangiji ya maimaita musu da ni da ku duka cikin mu wani ne bibu baki ya ce ma Allah Allah ya maimaita mu da ba wancan shekara war haka dukkan mu in zaka bibi ka ga mun bude baki muna ce ma Allah Allah maimaita muna Allah maimaita muna Allah ya nuna muna badin badada ma'anan maganan kenan waɗanda ke kaburruka wayanda muka je muka bisa su yan waye da ni da ku muka haza muka je muka tone kabari muka sa muka komo gidan nan su ma sun yi wannan addu'a suna fata Allah ya maimaita muna amma Allah bangiji bai gan dama ya nuna musu wannan shekaran ba gashi Allah bangiji ya bar ni da kai wannan shekara gashi muna cikin rayayyu har an so mu azumin da mu har kwanukan ya fara wucewa su yanzu suna kabari a sai da ni da kai da Allah bangiji ya bar mun nan Allah ya bar mu ni da manufa ba Allah bangiji ya bar mu ni kan banza ba Allah bangi na tambaya cikin suratul mu'minun afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un Allah bangi ya wannan tambaya shin wato kuna zato ne kaman abin sani kawai mu Allah ubangiji mun halce ku ni sagaga ba da wani manufa ba ko kuna zato ne kaman mu su Allah ba za mu maido da ku zuwa gare mu ba ko ba za a maido da ku zuwa gare mu ba a sai nufin Allah ne Allah ubangiji ya halce mu da manufa bayan Allah tankan ne Allah bangiji ya bar ni da kuni da dalili dalilin nan kawai shine mu karasa a cikin bautansa inda muka bata muka yi barna mu kuma gyara abinda yasa Allah bangiji ya bar mu kenan yasa bayan Allah wannan dawa da muka samu Allah bangiji na bamu mu bi mu bashi mu gode masa bayan mun gode masa yanzu she mu duwa, mu gyara mu himmatu mu ribaci wannan wata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da sahabbai suka gan yayi wannan sai annabi suka tambaye annabi sai annabi ce kaman malaka jibril ya addu'a yace shaqiya abdun adraka ramadana fansalakha minhu walam yughfar lahu yace bawa Allah ya zamo ya kare mu mai mugun kai koko du'a'iyya ne addu'a ne bawan Allah ya zo mai mugun kai wani irin bawan Allah shine mutum da yake ya riski watan Ramadan Allah bangiji ya bar shi ya dakatar da shi ya bashi yawancin rai da lafiya halittar da watan Ramadan aka yi azumi tare da shi tun farko har watan ya zo ya kare ya wuce walam yukfar lahu amma shin ba gafarta masa ba bi ma'ana bai aikata aikin da zai Allah ubangiji yayi masa gafara ba annabi ya ce amin wa kullu na jaha wannan hadisi sai na yi magana na ce muku kullu wake addu'an malaika jibril wake hamsawa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wayan ga bayin Allah guda biyu shugaba a cikin mala'ikun Allah malaika jibril shugaba a cikin halittun Allah gaba daya annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ka duba fiyayyen mala'iku na addu'a fiye yin halittar Allah gaba yana addu'a kuma wa suke roƙo Allah wa suke Allah ubangiji wanda ya musu wannan matsayin ya yi wuya wannan addu'a ya fadi to bawan Allah da ni da kai kada mu yadda mu shiga cikin wannan addu'a shi yasa muke kawo muku wannan shiri na yau da kullun don mu farkar da mu. kuma bayan mun yi in mun je hutu mun dawo muna hamsa tambayoyinku don haka duk wani tambayar da kake za ka turo shi ta whatsapp akan wannan namba da kake gani akan screeninka in ka turo shi ta voice message ko ka rubuta ne english ko hausa da ikon allah za mu baka jawabi insha allah sa'an nan kuma wanda suka dauki nauyin wannan shiri su global college jama allah ya saka musu da alkhairi suna kulawa da ku ta hanyar sunnan manzon allah sallallahu alaihi wa sallam za ku tuttube su da ikon allah za su taimaka muku wurin jinyan curutanku ta hanyar sunnan manzon allah kamar yadda na nuna amma har wayo yau allah muna neman taimako da muna bukatan mu kawo muku wannan shiri kar yanke tun yau har ranar da ce an ga wata gobe sallah tun farkon watan har karshe kowane rana mun zo muku da sabon shiri in eh, mai muku nasiha muka yi gargadi muka tunasar da kanunmu gwargwado sai mu saya mu futa in mun dawo sai mu hamsa tambayoyinku insha Allah bayan Allah abin da ke da tsoro abin da ke da firgita shine wasu an so azumin ga kare ba samu komai ba kana son ka kasance cikin wannan mutane na san jawabin ka ni babu kina son ki kasance daga wa'anga mutane na san jawabin ki ni babu haka ni kuma wallahi ba na son kasance daga cikin wa'anga mutane don haka bayan Allah muhimmantu bayan Allah nasihan mu mu nasihan mu majunan mu yi kokari mu yi abinda Allah ubangiji da sa suka nuna mu kaushe mu guji abinda Allah ubangiji da annabinsa suka hana saboda musira akwai hadisi kuma da ibnu hibban ya rawaito wannan hadisin ya zo kuma a cikin sahihul jami' na Sheikh Nasiruddin Albani wannan magana kuma guda-gudan ya zo a cikin sunan lukubra na Imam Nasa'i Abu Huraira ya rawaito wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadisi mai ban tsoro hadisi mai firgitarwa annabi sallallahu alaihi wa alihi na cewa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qa'imin laysa lahu min qiyamihi illa sahru annabi sallallahu alaihi wa sallam yace rubanan litakthir ina ji jiya na riga na bayanin shi ba zan maimaita ba annabi yace dewa daga masu azumi mai shin nan ba ya da wani sakamako na azuminsa ba ya da wani biya na azumin da yake yi annabi ce illa ju'u sai dai jin yunwa zai ji yunwan banza yunwa kawai yake da shi imana shi rabon shi na wahalan yin azumi duka yunwa kawai ya ji ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan allah a sai mutum ya iya shi ma ya azumi kai da shi ke zaune da kai da shi ku ci sahuru ku zauna ba ku ci ba ku sha ba kame bakin ku tun asuba har rana ya da kai da shi ku zo ku ci dabino ku ci guna ku ci akutu ku sha lemu ku yi bude baki ku ci duk wani abin da ake ci ku sha duk wani abin da ake sha na bude baki amma a ba wasu ladan azumi amma shi ba bashi subhanallah subhanallah me zai kawo haka bawan Allah me zai kawo haka ba komai ba bane annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ya bada magana kuma wannan maganan ga bayan Allah ya kamata kullum ka tambaya kanka wannan magana kullum ka haddace wannan hadisi shi yasa ana jin kullum ka zauna sai na karanta wannan hadisi don hadisi ne ingantacce babu wani malamin addini daya da ya gadama kan wannan hadisi me yasa saboda hadisi ne da Imam Bukhari da Muslim gaba yansu sun dace sun rawaita wannan hadithi imam bukhari ya rawaita wannan hadithi imam muslim ya rawaita wannan hadithi shi yasa bawan Allah musulmi bauya Allah musulmi taronmu na ahlus sunna wal jama'a taronmu na musulmai gaba daya in ban da alqur'ani ba mu da wani littafi kamar bukhari ba mu da wani littafi kuma bayan wannan kamar muslim to wa'annan littafai manya manya guda biyu sun rawaito wannan hadisi ko sun tabbatar da shi imam bukhari ya rawaito wannan hadisi hadisi na dari daya hadisi na dubu daya da tis'in da uku shine hadisi number 1903 wannan hadisi ya zo da wani ruwaya siga daban sannan wani ruwaya kuma ya kawo shi na bukhari no hadith number 6057 to wannan hadithin ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya war magana akwai wasu ababen da Allah ubangiji ya nuna annabi ba mu labarin su in mutum baka guje su ba kana mai azumi sai baka guji wa'in ababa ba annabi ce Allah ubangijin bai bukatan azumin ka wo Allah bangiji bai bukatan ka bar ci Allah bangiji bai bukatan ka bar sha da ka cika sha ma yafi maka bawan Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma yau bawan Allah bauyan Allah zauna inda kake zauna inda kike ni ma in zauna kan wannan kujeran da nake in tambayi kaina mata da ni da ku wani ne bai la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam shekaran jiya da aka fara azumi kayi kin yi jiya kayi kin yi yau ma kayi kin yi kuma kayi kuma kin yi ni ma hakan ne yanzu na takaman azumi na da'awa muna azumi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam amma alhalin wayan gaba ban gani annabi ke cewa in dai mutum baka bar su ba to Allah bi bukatan ka bar ci ka bar sha da ka cika sha ma yafi maka bayan Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi a hadithin abu huraira yadda Allah ya kara tabbata gare sa annabi na cewa man lam yada qawla zur wal amala bihi wal jahala falaysa lillahi hajatun an yada ta'amahu wa sharaba wannan ruwayan imam bukhari kenan hadith number 6057 sannan ruwaya mai kama da haka wani wani bambanci ne yani bi ikhtilafin yasirin wani sabani kadan ya zo cikin alfazun shine wannan hadith number 1903 shine hadisi dubu daya da dari tara da uku annabi sallallahu alaihi wa sallam na cewa wannan hadisi na cewa man lam yada qawlan zur wal amala bihi nan ba wal jahal annabi ce fa laysa lillahi hajatun wannan shi fi yazo ciki fi an yada ta'amahu wa sharabahu wanda ke kusan ma'anan su daya annabi na cewa duk mai azumi da ya tashi da niyyar azumi kuma ya yi azumin sai bai iya ya kame bakinsa gabarin kaular zur ne kadib al-kadib ma'anar kaular zur magana da yawa annabi ce mallam lam yada kaular zuri wal amala bihi wal jahala falaisa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharaba annabi ce duk wanda bai bar karya ba ma'ana kaula zuwa kenan ma'ana fadin abin da yake ba haka nan bane fadin abin da ba haka nan bane ko ka kai shi da abin da yake ba haka ba subhanallah ma'ana karya kenan in general annabi ce duk wanda bai ai mallam ya turki kadhiba kadhiba duk wanda bai bar karya ba duk wanda bai bar karya ba bawan Allah <laughs> subhanallah zaka kai ransa da Allah kaman shekaran jiya da jiya da aka fara azumin ga har zuwa yau kai kariya ba alhalin azumi na bakinka ba bayan Allah mun kai zamanin da yake ko phone phone ga da ke hannun da muke call ga ba phone ga ya sa ni da kai ko mun yi a bayan Allah da mun sani da mu kiyaye ba don kuma don amfanin kanmu bayan Allah da mun sani mu kiyaye mu guji mu nisanci wanga ababa ba don komai ba saboda addini mu saboda ibada mu annabi na cewa man lam yada qawla zuri annabi ce duk wanda bai bar yashi maganan maganan karya ba wal amala bihi da kuma aiki da duk wani abin da ke karya ai wal amala bil batil da magana da abin da ke karya ne abin da yake ba haka nan bane abin da yake ba ingantaccen abu bane abin da yake ba tabbataccen abu bane annabi ce wal jahala da kuma aiki na jahilci na rashin sani aiki yashashen aiki aikin da shari'a musulci bai da shi ba annabi ce to me shi ya sani falaisa lillahi hajatun Allah ubangiji ba ya da bukata an yada an ta'amahu wa sharaba me shi ya bar abincinsa ko ko abin shansa tankan kenan ashe azumi bai takaita kawai kame baki daga barin ci da sha ba bayan Allah wannan shi hadithin annabi sallallahu alaihi wa sallam ke karantar da mu yin azumi bai takaita kan ban ci ba ko ban sha ba ko ban tara da iyali na ba a'a ba wannan bane azumi ya wuci nan a sai zatuttuka na karya zatuttuka na karya zatuttuka na jahilci aiki da zatuttuka na karya kana zaune wani ya kawo maka labari bayan Allah a sai ababarin da yake duka yana tauye maka azuminka ko kuma ya rushe maka ya bashi maka azumi shi yasa ya kai akwai wasu sahabbai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam cikin zatuttukan da suke yi suna cewa mayi da mutum da karya da wasu ababa sukan bata mutum azumi bayan Allah ba azumi ne ban ci ban sha ba azumi kenan ba a'a azumi ya wuci nan shi yasa nan Allah na gaya mana a sai inda ban ci ban sha ba shi kawai ne azumi da Allah bangiji bai ce mana baya da bukatar mutum ka bar ka bar shanka bayan Allah yau ana azumi ana zama base an kai zatuttukan da ke fita bakin samari kakan zatuttukan da ke fita bakin 'yan mata wasu ma iyaye ne wasu ma maluma ne kaga zatuttukan da ke fita bakukunan su zaka tadda bayan Allah ba bambanci tsakanin wannan wata da wancan watan da muka fito ciki ko bai kamata haka nan ba bawan Allah ya kamata ka samu kanka halin da kake ciki gabanin wannan watan ya zamo daban da halin da ka samu kanka a cikin wannan wata don wannan wata daban ne wata ne na bautan Allah amma in ka samu kanka yanayinka a cikin wannan wata halinka a cikin wannan wata bai bambanta da halinka a cikin wancan watan da muka fito cikin sha'aban ba shi ne bawan Allah baka da masayi wurin Allah cikin wannan wata ire-iren kan da ku yi azumi a kare annabi ke cewa rubba sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al annabi ce diwa daga masu azumi ba da wani lada ba da wani sakamako na azumin sa shi yunwa kawai ya ji free saboda ka haci bayan wani ka yi gulman wani ka zargi wani ka yi ma wani karya ka yi ma wani darga bayin Allah ka yi game-game tsakanin wani da wani inna lillahi wa inna ilaihi raji'un al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah fa soyayya da kaunan da yake muna yasa Allah bangiji ya bar annabi sallallahu alaihi wa sallam. nuna wani wa'in gaba ba ba da anya kyale mu mu shiga daji mu shafta danya mu yi ko ta yaya Allah kuma ya yi ko ta yaya da mu qiyama al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina wannan magana ina mai kukan zuci ina mai bacin rai so da ni mai magana ban fita ba ku masu saulara masu kallo na ko kuma ba ku fita ba ba wanne ya fita sai wannan Allah ya fita da shi sai kuma wanda ke mai da hankali yana mai da hankali yana mai da hankali shi yasa bawan Allah in dai kai azumi baka ciwo baka sha ba sai wannan azumin bai yi na so a gangan jikinka gabobin jikinka duka su san kamar kana tare da azumi ba bawa Allah ba kai azumi ba shi yasa annabi ke cewa laysa lillahi hajatun fi an yad'a ta'amahu wa sharaba annabi shi shi dai Allah bangiji baya da bai baya da bukata Allah bangiji bai kauna bai need kabar cinka da abin shanka Allah baya da bukata wallahi Allah baya so don ba me Allah zai samu cikin rashin ci abincinka in baka ci abinci tun da safe har da dare me Allah zai samu ciki in baka sha wani abin sha ba tun da safe har da dare me Allah zai samu ciki ba abin da Allah zai samu ciki don Allah bangi dama huwa ghaniyyun kullu laqina ana khala'iqi aw an khalqihi Allah bangiji mawadaci ne matukan wadata gabarin dukkan halittunsa gaba daya ya sami Allah zai samu ciki ko ba Allah bangiji na nufin ya punishin ka bane a'a Allah bangiji na so ya discipline ka ne kamar yana ayan alqur'ani nuna aya 183 karshen shi yana cewa ya la'allakum tattakun ya lokacin yana cewa ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun asai ai likai tattaku so da ku ji tsoron Allah jin tsoron Allah ko ba cikin wai na bar abinci na bar abin sha na bar tara da iyali kawai a'a tsoron Allah na cikin abin da ke na so cikin gangan jiki gaba daya magananka idanuwanka ka san me kake duba da shi kunnuwanka ka san me kake ji da shi bayan Allah hannayen ka san me kake tabawa da shi wannan ne ya azumi amma shi yana kama komi yana taba komi yana karban komi yana masi komi awan Allah me yasa wayin nan kafafun shi inda yake shiga yana fita ba alkhairi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba bambanci bai ga a'a muna azumi ko ba azumi ba ruwan shi yana komi normal kamar yadda yake cikin sauran sauran watanni bawan Allah watannai goma sha biyu watannai 12 tun daga muharram har zulhijja watannai goma sha biyu watannai 12 Allah bangiji ya baka watannai goma sha watannai 11 yi abin da ka ga dama more da ka ga dama amma cikin wannan watannin kama kanka wa Allah ya gagare ka a sai da an ce mu yi azumi wata uku fa a sai da wurin da gane kamar imanin mun nan ba imanin gaskiya bane bayan Allah sabon Allah ko yaya yake cikin wasu watanni haramun ne amma yana kuma zama kuma mafi sanani a cikin watan Ramadan in ba ka ba qaulan zurin ga annabi ke fari wal amala bihi da annabi ke fari wal jahala da annabi ke fari ga dukkan su cikin wasu watanni ma haramun ni sawa'an wasu watanni ma didi haramun ni ba wani difference amma cikin wannan watan nan yana bace maka azuminka ne yana tauye maka ladan azuminka yana sa baka da sakamakon azumi amma kai baka sani don ba zuwa baka da zuwa karan duniya abin da yasa duniya ke da ban tsoro kenan bayan Allah lamarin duniya ne kawai kake exams baka ga results shi ranar da baka ka correct results ranan kake sani me ka pass ko ka fail inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inda muna azumi ranar sallah muka je filin idi shi Allah ban gaje waso da takadu kowa da sunan shi zai fadi cikin aljifin shi so da kar wani ya ja wani ko wani shi a ba nawa ke ga ko na wake ga Allah ban gaje sa kowa duka ya zai shiga cikin aljihun shi direct ya fita takadan shi duba Allah ya karbi azumin ka Allah bai karbi azumin ka ba Allah ya karbi azumin ki Allah bai karbi azumin ki ba inda mun gani ai da bayan Allah mun futa ko kuwa da muka yi first 10 days ana bar mu gane azumin mu yayi ko bai yi ba da she mu gyara sauran kwanuka 20 da ya saura amma na bayan Allah ba haka nan bane da ba haka nan bane bawa Allah me ya kamata ni da kai mu yi wallahi hakki ni bashi ni ni da kai mu duba abinda annabi ya fani yana bata azumi yana kare ladan azumi mu duba mu kiyaye mu bari ababen da annabi kuma ya ce kaman mu yi yana bar azumi mutum na samun lada linkin ba linki yana samun lada a da'afar mu bana ribanyi kan ribanyi sai da ni da kai mu kama mu yi al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi babu shakka wannan wata ya zo muna amma ba ya zo ya dawoma bane wallahi ya wuce kuma da ni da kai ba mu mu gane in ba mu samu wannan ba sabon ramadana muna cikin halin rayuwa muna cikin rayayyu abin ban soro kenan abin ban soro kenan amma abin ban soro kenan amma ma kowa a'a liman alqa sam'a liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa shahid wanda yake yana da zuciya mai tunani yana da hankali mai tunani wanda kuma ke kasa kunni yana saurarin magana mai zurfi da yake bukatan tunani kuma yana halartar jin magana mai kyau bayan Allah wallahi tallahi billahi alladhi la ilaha illa huwa ɗan ni da kuma mun gane mun san kamar muna cikin dinja ya kamata mu shiga cikin makarkata da tsoro da firgita ne ka ba mai mu gane samun dama ka kai wata ramadana opportunity ne a opportunity ne advantage ne a advantage ne wani irin opportunity wani irin advantage opportunity ne advantage ne ka nemi gafara Allah Allah ya maka gafara ka nemi rahama Allah Allah ya maka rahama ka nemi yadda Allah Allah ya yarda da kai amma kowa zai samu haka babu in ka samu ba ka ka samu sabon shekara eh ka ka samu sabon shekara amma min ni suru min abin firgita ba ka gane da ni da kai mun kai samun shekara dewa mu da su ne wancan shekara amma ba su kai wannan shekara ba mi ke ruda ni da kai mi ke yaudara ni da kai kamar ni da kai in ba mu succeed mun ci amfani wa mun ribaci wan ba mun samu mu ribaci na samun shekara ba garanti ba hope ba tabbas tunda ba shi me ya kamata mu yi wangan da ya zo gaban mun nan wangan da ya hanyar mun nan sai mu ribace shi kai ni ina batun sabon shekara ma amma kwanukan da ya sauran ma akai goban farko ma ni da kai mun kai don shekarar da aka fara azumi an bisa wasu shekarar da aka yi magana an ga wata an ga wata wasu ma sun samu labari an ga wata amma farkon azumin Allah bai nuna musu ba Allah ya kashe Allahu akbar kunni ya ji amma rai bai kai ba sun ji an ga wata an ga wata an ga wata amma rai bai kai ba wasu ya kai sun samu first day sun yi azumi azumi na bakin su Allah ya kashe su ba ya gode baki da su ba balla ce sun samu one day wasu sun samu one day Allah bisa sun samu second day ba wasu sun samu second day ga yau kwana uku ba samu ba ni da kai ba mu sani ba muna kwana uku mun samu kwana fudu ba mai mu gane shi yasa bayin Allah mu mai da hankali mu mai da hankali mai da hankali lokaci ya kai zan dan zagaya in huta kadan in sake dawowa in na dawo tambayoyinku na yau kuma da ikon Allah za mu shiga mu hamsa muku tambayoyi bayan Allah ku ringa tura tambayoyinku akan wannan namba sannan kuma kamar yadda muka fadi mai kauna mai fata ya taimaka ma wannan shiri so da wannan shiri ya ringa zuwa muku yau da kullum har karshen azumi wannan mobile money number da ke kan screen kuke gani za ku iya ku dauki wannan namba kuma ku aiko da gudunmuwan ku Allah kuma ya saka mu kowa da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. ‘Yan uwa musulmai, barka mu da sake dawowa da ku a cikin gida, har waya kuna tare da dan uwan nan naku ni Imam Kashif Yaqub mai gabatar muku da wannan shiri na Ramadan lecture ko kuwa fadakar zuwa ko kuwa fadakarwa na watan Ramadan. Allah ban gije samu da kuduka duka dadin kai. Ba da bacin lokaci ba ina tare da tambayoyinku tare da ni nan. zan fara doka tambaya na farko ya fito daga wani bawan Allah mai suna Burhan masha Allah Burhan daga Cape Coast uguwa kenan Burhan daga garin Cape Coast a kasan Ghana Burhan wata dai oya aha ina <laughs> maka fantanci kenan eh, mutane mu yan Cape Coast muna gaida ku gaba da yanku Allah bangije karba mu da kurka baki daya burhan ke tambaya ya ce assalamu alaikum madam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu ya ce madam ina so in sani eh, yaki nawa annabi ya yi cikin watan ramadan masha Allah masha Allah na'am burhan ke tambaya ya ce ina so ya sani yaki yaki da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi cikin addini yaki guda nawa ne annabi ya yi su cikin watan ramadan haka bi ma'ana annabi na tare da azumi amma kuma ya je cikin ya je yaki masha Allah masha Allah masha Allah burhan Allah saka maka alkhairi farko annabi ya yi yaki biyu yaki biyu tabbas ba ga dama kai sannan akwai wani yaki kuma shi akwai wasu ababen shi da ya faru cikin ramadan amma ainihin yakin ba shi cikin ramadan ba yaki guda biyu annabi ya yi su cikin ramadan wannan ba gadama a kai na farko yakin badar ba wannan yaki shine farkon yakin da annabi ya yi cikin musulci bi farkon yaki kenan da al'umma annabi aka yi sahabbai annabi suka yi a jagoranci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yakin badar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi shi ne al'arjahi aqwali ahli ilm on the 17th of Ramadan annabi ya je yakin badar ni on the 17th of Ramadan shine second year bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan yakin kuma annabi ya yi shi ni sojojin da annabi ya tara dari uku ne da goma sha uku ko kuwa dari uku da goma sha hudu shi 313 ko kuwa 314 sahabai annabi ya samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya je wannan yaki na badar gazwatul badar kubra kenan gazwatul badar kubra yakin badar da annabi yayi shi cikin ramadan ne sannan yakin da kuma shine fatu makka fatu makka kuma in the 8 year kenan shi nan in the 8 year na hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibara hijira manzon Allah ya kaura ya bar makka ya kuma madina in the 8 year shekara na takwas annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo ya yi yakin fatu makan da Allah bangiji ya yi masa budi wannan nan kuma eh, ramadan na da 20th ramadan na da 20th ya yi annabi ya je wannan yakin da yakin badar na ce maka wannan annabi eh, ramadan na da 17th amma wannan fatu maka ramadan na da kwana 20 on the 20th annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya je wannan yakin annabi ya je ni da sojoji 10000 10000 sojoji annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita da su madina aka je makka aka je aka yi fatu makka wannan kuma ba karamin alkhairi ya kawo wa musulunci ba karfin annabi karfin makka to tale shi hannun annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan su sun kenan akwai yakin kuma da yake an soma wani abun shi cikin ah, cikin ramadana amma ba yakin da kan shi ko ramadana shi yakin tabuka yakin tabuka ina gaya maka wangani ina kara maka so da kai ka ji wani malami ya ce maka yaki uku ne shi ya ce maka badar da fatu maka da kuma eh, gaza su tabuk yakin tabuka amma ainihin yakin tabukan nan shi an dai so wani eh, yani an fara wasu ababen shi ya faru cikin ramadan amma ainihin yakin da kanshi ba shi cikin ramadan ba na'am isa burhan na jin tambayanka kenan jawabinka kuma kenan yaki nawa annabi ya cikin ramadan yaki ne guda biyu shine badar da kuma fatu makka tambaya na biyu ya fito daga nafisa Kasa Accra Nafisa da kasan Accra Nafisa ta ce Assalamu alaikum madam wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Nafisa <laughs> Nafisa ce madam menene hukumci wanda ke cin abinci da yawa asuba yayi azumi da shi Allahu akbar <laughs> Nafisa ina wasu gidanku ko da ke da kanki wasu na cin abinci da yawa ko Eh, nafisa daga Akira ta ce malami ne hukuncin wanda ke ci abinci da yawa su ba eh nafisa babu laifi mutum ya ci abinci da ya amfana da kyau saboda ya san zai rika azumi ne zai kama bakin shi har rana ya fadi shi in ya ya ci da kyau wannan babu laifi amma amma amma kar ya ci ya uva yana zai cutar da kanshi shi yasa nafisa in wani ne ki mai wannan nasiha babu laifi ka ci abinci ka koshi don gaskiya ne eh, ban san ko da muke suku ko wani lokaci wannan an kaman wani haka ke fari ya ce kaman wai eh, yadda kuke azumi ka koshi too much asuba ai wannan ba azumi ba ne ta kan baka jin yunwa baka fil yunwa baka jin jikin azumi kuma subhanallah me shi da ke fara ka bai gane ba ne ai so da yawa ma azumi wayanda ke ci suna koshi too much su azumin ke bugu kai dai ka lura ka study ka gani <laughs> <laughs> wani bi ma da kai kurwa wani ruwan zafi kadan wani liptin kadan ko wani dan milon ka kadan so da yawa yakan rika maka yunwa ma lokaci mai sau amma ka zo ka zo ka zauna ka yi ka maka abinci ka ci abinci ka cika cumbinka ka cika ciki da kyau ka ran kaman kamin a ce a zafar ka ga yunwa ya fara jinka shi yasa yawanci from experience yawanci ran da suka koshi da yawa kaga azumi ya iya su amma ran da ba su ci abinci mai nauyi ba kaga wannan ranar ni eh, suke iya su yi azumi ma a lokaci mai tsawo shi yasa eh, nafisa babu laifi kamar yadda na fari mai shin ya ci abinci da yawa amma kar ya ci yadda zai cutar da kanshi in kuma ke ni ki ci da yawa amma kada ki ci yadda za cutar da kanki domin ci da yawa so da yawa kai kanka duba wannan ya ci ya koshi har ya kasa fuci to wannan ka cutar da kanka kenan wannan shari'a musulci bai son haka wannan bai yi ba Allah ubangiji ya samu gane sannan eh, tambayar mu na uku masha Allah mutanen tikraci mutanen tikraci mutanen tikraci eh iyayenmu da tikraci muna gaida ku Allah ubangiji ya karba mu da ku duka Allah ya maimaita mu da kai samu shekara wannan tambaya ya fito daga Abdul Karim Abdul Karim daga tikraci tambayar na uku daga Abdul Karim ya daga kitikraci kasan gane kenan Abdul Karim ke tambaya ce mala Allah ya gafarta amin yace menene hukuncin shan sigari ko shan taba eh, da rana a cikin azumin ramadan wal iyadu billah Allah kiyaye mu Allah kiyaye mu Allah ya muna sari bawan Allah busa sigari ko ko wi eh, generally dai busa abin da yake ya kumshi ayaki sigari ni wi ni eh, taba ni minini minini minini bawan Allah haramun ni a cikin ramadana haramun ni wajen ramadana saboda ku ne ku duba kan boxing sigarin suna zanawa it may be harmful to your health su da kansu ko suna draw zuciyar mutum shegan zuciyar nan yayi baki duk wannan nan nake sayawa ina addu'a albarkan wannan wata mai alfarma albarkan alqur'ani da aka sauko da shi cikin wannan wata mai alfarma duk wannan Allah bangiji ya jarabce shi da shaye-shaye Allah bangiji ya magance duk wani dangin danginmu mu family mu yayanninmu kanninmu iyayenmu da Allah ya jarabce su da shaye-shaye Allah bangije magance Allah bangije magance Allah bangije magance babu shakka abin ba da dadi abin yana da damuwa matuka A ga mutum ya sa shaye-shaye gaba yana shaya yana sha bai ji bai gani har kamar yadda bawan Allah yake tambaya sai ya kai cikin wata Ramadana ma wata Ramadana ma ba duka ba daidai alfijiri zuwa fariwar rana mutum ya kasa hakuri ya kame gabarin sha shaye-shaye shi ga ana azumi da rana kuma yana sha har wasu ana gaddama wai wannan bai ba ta azumi so da bai hadi komai ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah bangi ya kiyam da irin wanga jarabta Allah bangi ya kiyam da irin wanga jarabta Allah bangi ya kiyam da irin wanga jarabta bayan Allah shan sigari yana ba ta azumi mutum ala arjahi aqwali ahli al-ilm ko da yake saboda hakkin ilimi saboda hakkin ilimi a wasu maluma kaɗan da suka ce su ba su gan hayaki ya kai ya zama abinci ba shi yasa a wurin waɗannan maluma suka ce shan sigari bai ba ta azumi ina faɗi saboda hakki ko saboda ka ji wani malami ya gaya maka wannan amma jumhur ahli ilm mafi yawan maluma addini sun tabbatar suka ce hayakin nan nauyin shi ya kai yadda ake busawa ya shigan ya kai shi ma yana ba shi azumi shi yasa bawan Allah ka ji tsoro ka kiyaye Eh, na dai san karim da ke kira shi na san ba kai bane kana tambaya ne mai yiwa kuna gaddama base ni ko kuwa eh, ka san wani eh, da ke doubt to yau kana nema mai shi ya claim ne shi shi yasa kai wannan tambaya shi yasa bawan Allah bayin Allah musulmai masu sauraron mu gaba daya masu kallon mu gaba daya ina maka nasiha shan sigari yana kara azumi shi yasa a kiyaye Allah bangiji ya kiyaye mu da kurku baki daya sannan wannan tambaya na furu ya fito daga bawan Allah Rafi'a daga Waura rafi'atu daga wurawura. eh wurawura, masha Allah mutane na wurawura muna muku gaisuwa muna muku sallama Allah mai mai ta Allah ke mu samu shekara rafi'a ake tambaya ta ce ma ma'anar tarawih ta ce menene ma'anar tarawih in an ce tarawih min tarawih wahalhu kuma shin wajibi ne masha Allah larabanci ma ta mini shin wajibi ne o oh, ma'anar tarawih ya fito daga al-istiraha istiraha shine futu abinda sa kuma aka ba shi muke cewa asham asham nan asham shi ake ce tarawih to shi kuma ya fito ne daga istiraha daga istiraha istiraha shine hutu saboda musulmai da in suna sallan tarawih suna sallan asham nan in suka raka a hudu akan zauna a huta kadan sannan kuma tashi kuma a yi raka a hudu sai kuma a zauna kuma a huta kadan sannan a tashi a yi hudu to haka nan suke yi to wannan nan ne Ya sa ake cewa eh, salatu tarawih mana sallan hutu sallan hutu da ana zama na amma ka san masallatai mun da yawa distan ba haka nan in ga zuwa sai ya hum ana buga goma nan ne a wuce to ka gani ba haka yanda suka yi shi ba da su suna yin raka furu ni sha zauna huta in an tashi sai a cika a gane ko na'am sannan take tabbatar ce kuma wajibi ne a'a ba wajibi bane rafi'a kina da gaskiya rafi'a daga wawra tace wajibi ne a'a ba wajibi ba dole bane mutum baka yi shi ba wannan bai taba azuminka ko bai bata azuminka wannan bai taba azumin ko bai bata azuminka so da mutane da yawa suna zato ni kaman in dai ka yi shi in baka yi ashan ba ba kai azumi akwai masu wannan eh, abin ganga itikad amma wannan kuskure ne wannan ba haka nan bane Allah ubangiji ya fahimtar da mu Allah sa mu gane na'am sa'annan kuma tambayar mu na biyar ya fito daga Shamsuddin a garin kenyasi shamsuddin daga kenyasi masha Allah shamsuddin ya ce malam Allah ya saka maka da alkhairi amin shamsuddin kai kuma Allah ban ya saka maka ya ce menene hukuncin barawo ko menene hukuncin barawon da ya sata a cikin ramadan Shamsuddin a Kenya sai ya ce menene hukuncin barawo wanda yake yayi sata a cikin watan Ramadan kuma yana tare da azumi masha Allah masha Allah masha Allah Shamsuddin sata haramun ni a cikin shari'a musulci cikin Ramadan har da wajen Ramadan sata haramun ne Ƙur'ani Allah ya haramta har ma Allah Ubangiji ya nuna abin da ya kamata a yi na haddi na punishment na jan kunni wa barawo hadda ne ya mace hadithai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sun tabbatar kamar sata haramun ne Allah Ubangiji ya kiyaye mu Allah Ubangiji ya sare mu alqur'ani a cikin suratul Ma'ida aya 38 suratul ma'ida aya na 38 Allah ubangiji ya sauko da aya yana gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hukumcin barawa da barauniya Allah na cewa wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba nakala min Allah Allah ya ce wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jaza'an bima kasaba kyala min Allah inda Allah ce sariku ya ce barawu namiji kenan wasariqatu da kuma barauniya mace kenan shi yasa nan ayan ga hukuncin barawu da kuma barauniya daidai ne a cikin shari'a musulci ba bambanci tsakanin barawu da barauniya a wurin hukunci Allah bangiji ya ba da hukunci dai ne a yi masu duka daidai Allah ce faqta'u aydiyahuma Allah ya ce su biyun an yanke hannayensu su biyun hannayensu su biyun an da an yanke su da wannan hannun shi ya basu kuma ba ya basu ne don su zo su yi sata da shi ba to in ba don lokacin mu ba shi mu fasa mu shiga mu gan mi Allah ubangiji ke nufi faqta'u aydiyahuma mu kawo cikin lugga qat'u ma'anoninsa daban-daban da kuma yadda masu malama na tafsiri suka fasara ayan daban-daban amma maganar jumhur shine qat'u kan yanka a gunta a gunta hannayensu a yanke hannayensu Allah bangiji ya ce kuma kai da mu saya ko dai kawai na fari inda fagen tafsiri ni shi mu shiga shi mu faffasa yanda ayan yake Allah ce jaza'an bima kasaba ce sakamako ne da dalilin abin da suka aikata mummuna aikin da suka aikatan kuma na kyalan ni min Allah kuma jan kunni ni punishment ni daga Allah da yake Allah bangi da kanshi ya baya ce ayi wallahu azizun hakimun ai wallahu ghalibun la yughlab Allah bangiji buwaye ubangijin da yake ba a jayansa Allah bangiji bai hukunci wani ya zo ya tada hukuncin Allah kuma hakimun ai hakimun fi sun'ihi wa fi ma amara bihi wa fi ma hakama kuma Allah bangiji gwani ne a cikin abin da ya horo da shi da kuma abin da ya hukumta da abin da ya aikata bai ma Allah gyara shi yasa baka zuwa ka ce kama a ba an yanka hannu ake ni a Allah bangiji wai barawo da barawniya in an tabbatar da su in sata ko da ke akwai shurut a wani da duba kaza kaza kaza tabbatar a ba kawai kaga mai shi a abin ga ke ko ko ka suspect mai shi zato kawai kamar kowa ne ya doki kowa ne ya abin ga shikenan sai a je a ba irin wannan ba akwai shurutun da ya kamata a bi ko wanda ya kamata ya zartar da wannan hukunci shine alkali shi yasa Shamsuddin daga garin Kenya si a kasan Ghana da kai wannan tambaya wannan shine hukuncin Allah ko wannan cikin Ramadana ko ba cikin Ramadana ba duka haramun ne abu guda ne kudin sata ko kudin haramun in aka yi azumi da shi ya yake wannan jumhuru ahli ilm sun tabbatar kamar in mutum ya da kudin haramun ya yi azumi da shi azumi shi na nan ka ji da kyau ba tambayin da kai kenan ba amma ina kara bayani jumhuru ahli ilm sun tabbatar in mutum ya da kudin sata ko kudin haramun ya yi azumi da shi azumin shi shi yana nan azumin shi ingantaccen azumi ne sai dai ibn hazm ibn hazm da wasu ashabun ra'ayi da suke tare suka suka yi ra'ayinsa su sun ce ni in ka doki kudin haramun kai azumi da shi baka da azumi wannan ibn hazm da wa'anda suka yi suka goyi bayan yansa wanda yake ba su da yawa kwarai amma jumhur ahli ilm suna kan in mutum doki kudin haramun kuma kudin sata hakan ga ya azumi da shi azumi shi nan kawai dai yana da laifin satan kawai da na nuna domin haramun ni Allah ya haramta shi yasa yana da laifin satan amma azumin shi shi yana nan yanda ya kamata wannan shi tambayan Shamsuddin na kasan si kamar yanda tambaya ya zo muna kuka ji kuma da jawabin da muka bayar Shamsuddin Allah ubangiji ya saka maka da alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh